صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Juma'a. Masu saurari Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na ƙasoshin rayuwa. daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda shine cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 28 ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 16 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kuma san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1964 kungiyar kasashen larabawa ta amince da kafawar kungiyar kwatar 'yancin kan falasinawa ta plo an kafa kungiyar ne ta hanyar kafa kawance tare da kananan kungiyoyin falasinawa daban-daban sannan shekara guda bayan haka aka kafa reshen soji na kungiyar mai suna fata a shekara ta 1974 majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar plo a matsayin mamba mai sanya ido a majalisar har zuwa shekara ta 1982 plo tana da alaka ta diplomasiya da kasashen duniya fiye da 100 amma bayan mamayar sojin yahudawan isra'ila da suka yi wa kasar labanan wanda kuma a nan ne cibiyar kungiyar plo take kungiyar ta fice daga kasar labanan ta kuma fara ja da baya daga daukar makamai domin yakar yahudawa 'yan mamaya sai kuma da karshe shugaban kungiyar na lokacin malam yasa arfad ya sa hannu akan yarjejeniyar solo da ake kira da oslo inda a cikin yarjejeniyar ya amince da samuwar isra'ila amma ana ta bangaren isra'ila ta amince ta baiwa falasinawa ikon yankunan gaza da kuma yammacin kogin jordan amma duk da haka ba ta cika waɗannan alkawalla ba maimakon haka ma sai ta ci gaba da ƙara yawan yankunan da take mamayewa a gaza da kuma gabacin birnin kudus da gabar yamma da kogin jordan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayun shekara ta 1998 ƙasar pakistan ta jarraba makamanta na nukiliya a karan farko har sau biyar wannan gwajin ya zo ne makonni biyu da makwabciyarta india ta gwada nata makaman nukiliya sau biyar kuma a karo na biyu ƙasashen yamma ba su ji daɗin gwajin da pakistan ta yi ba domin hakan kasashen turai da amurka suka kakaba mata takunkumai na tattalin arziki da nufin tilasta mata shiga yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya sai dai pakistan ta ki amincewa da haka inda har yanzu ba ta daga cikin kasashen mambobi da suka rataba hannu akan yarjejeniyar npt kuma har yanzu suna ci gaba da yin zaman doya da manja tsakaninta da makwabciyarta india Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz

masu sauraro da fatan kun yin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga kanin labaran shugaba bashar al-assad na siriya ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu kasar jamus ta amince a karon farko da cewa an yi kisan kiyashi a namibia lokacin turawan mulkin mallaka shugaban najeriya muhammadu buhari ya nada sabon babban hafsan sojin kasa to yanzu ga labaran kamar da za a su shugaba bashar al-assad na siriya ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu hakan dai zai ba shi damar ci gaba da shugabancin kasar na tsawon wa'adin wani mulki na shekaru bakwai masu zuwa shugaban majalisar dokokin kasar hamude saba ya ce bashar al-assad ya lashe zaben ne da kaso 95.1 na ƙuri'un da aka kada sabanin ƙuri'u kaso 88.7 na shekarar 2014 a ranar 17 ga watan yulin shekarar 2000 ne shugaba bashar al-assad ya maye gurbin mahaifinsa hafiz al-assad a matsayin shugaban kasa karkashin kundin tsarin mulkin kasar na 2012 shugaban kasa na da damar tsayawa takara sau biyu wanda ke nufin wani ne wa'adin shugaba assad na karshe a karan farko kasar jamus ta amince da aikata kisan kiyashi a namibia kan al'ummar herero da kuma nama a lokacin mulkin mallaka na turawa a tsakanin shekarar 1884 da kuma 1915 ministan harkokin wajen jamus heiko ya ce kasarsa ta ɗauki nauyin mummunan abin da aka yi a tarihi wanda ya saba wa mutuntaka ya ce jamus za ta nemi ahuwar namibia da kuma mutanen da aka kashe yallansu wannan dai ya biyo bayan shafe dogon lokaci ana tattaunawa tsakanin kasashen biyu jamus ta kuma ce za ta kashe kudaden euro biliyan ɗaya da ɗaya domin gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasar ta namibia hakan dai ya sa ƙasar jamus ta zame kanta daga cikin sauran tsafin kasashen da suka yi mulkin mallaka da suka ki amincewa da aikata kisan kiyashi ko laifukan da suka aikata a wancan lokacin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi umarnin fara bincike kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi a yankin palestino yayin rikicin baya-bayan nan tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas kasashe mambobin hukumar sun amince da kudurin kaddamar da bincike wanda pakistan ta gabatar sakamakon tsanantar zarge-zargen keta hakkin bil'adama da ake zargin isra'ila shugabar hukumar michel bachelet ta bayyana matukar damuwa kan yawaitar fararen hula da hararen isra'ilar ya rutsa da su a gaza bashaliya ta kuma danganta hararen kungiyar falastinawa ta hamas kan isra'ila a matsayin keta dokokin kasa da kasa a yayin rikicin na kwanaki 11 tsakanin isra'ila da hamas falastinawa 254 ne suka rasa rayukansu sakamakon har haren isra'ilar sai kuma wasu 900 da suka jikkata a bangare guda kuma hare-haren rokoki na hamas sun hallaka 'yan isra'ila goma sha biyu baya ga jikata wasu 357 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voa ce daga birnin tehran shugaban faransa emmanuel macron ya amince kasarsa ta taka rawa a kisan kiyashin da aka yi a rwanda cikin shekarar 1994 karo na farko kenan da wani shugaban faransa ya amince da laifin kasar a kisan kiyashin macron ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya gabatar a kigali babban birnin kasar rwanda yayin taron alhinin tunawa da kisan kiyashin da aka yi wa mutane akalla 800 a kasar mafi akasaransu 'yan kabilar tutsi yayin jawabin nasa shugaban ya ce waɗanda suka tsira daga tashin hankalin kisan kiyashin kuma suke raye su ne kawai za su iya taimakawa wajen yafe wa faransa laifin da ta aikata masu ruwan da dai ta shafe shekaru tana tuhumar faransa da bayar da gudunmawa wajen kisan kyashin da aka yi a wancan lokacin shugaban najeriya muhammadu buhari ya nada manjo janar faruk yahya a matsayin sabon babban hafsan sojan kasa na ƙasar wata sanarwa da kakakin rundunar sojan ƙasar onyema nuwashiku ya fitar ita ce ta tabbatar da naɗin manjo janar yahaya inda ta ce kafin naɗin nasa ya kasance babban kwamandan runduna ta ɗaya ta rundunar sojin ƙasar sanarwar ta ƙara da cewa sabon babban hafsan sojin ya kuma kasance shugaban shirin rundunar da ke yaƙi da ta'addanci mai suna haɗin kai a yankin arewa maso gabashin ƙasar naɗin nasa na zuwa ne bayan mutuwar magabacinsa ibrahim attahiru sandiyar hadarin jirgin sama a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin ƙasar a waccan juma'ar da ta gabata ibrahim attahiru ya rasu ne tare da wasu jami'an soji goma da ke tare da shi yayin hatsarin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na afirka a yau Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a Somalia ya gabatar ne ga kwamitin tsaron majalisar kan irin barazanar da ƙungiyar ta'addanci ta al al take yi ga al'ummar kasar ta somaliya da ni Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahoto da aka gabatarwa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuni da cewa fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar somaliya suna cikin mummunan halin rayuwa tare da buƙatar agajin jin kai kuma ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab shabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana mai hatsari ga kasar somaliya kuma hakan yana gwada karfi da ikonta na yiwuwar iya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a wurare daban-daban a cikin kasar a jawabin da ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hoton bidiyo wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ofishin tawagar masu taimako na majalisar ɗinkin duniya a kasar somaliya james wan ya bayyana cewa ƙungiyar al ta nuna himma da juriya a watan watannin da suka gabata sakamakon haka matakan soji da jami'an tsaron somaliya da na rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka suka matsa kaimi wajen ci gaba da matsin lamba kan kungiyar domin dakile hare-haren ta'addancinta kamar yadda james swan ya yi gargadi kan bullar mummunan halin buƙatar agajin jin kai a ƙasar yayin da mutane kimanin miliyan biyar da digo tara ko fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar suke buƙatar agajin agajin jin kan dan adam a wannan shekara har ila yau james wan ya bayyana cewa akwai barazanar bullar canjin yanayi a somaliya yana mai cewa a daidai lokacin da kashi 80 cikin ɗari na kasar ke fama da matsalar fari a gefe guda kuma saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya ta janyo bullar ambaliyar ruwa a wasu yankuna da suke kusa da koguna lamarin da ya janyo karin yawan 'yan gudun hijira da suka ƙauracewa muhallinsu da kuma karin bullar matsalar karancin abinci james taiwan ya kara da cewa abin bakin ciki kashi 19 cikin ɗari ne kacal aka samu damar gabatar musu da tallafin jin kan dan adam a wannan shekara ta 2021 da muke ciki sakamakon haka swan ya jaddada buƙatar ganin ƙasashen da suke mambobi a majalisar ɗinkin duniya su ƙara matsakaimi domin taimakawa al'ummar ƙasar da nufin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki a bangaren ci gaban da aka samu a ƙasar ta Somalia james swan ya bayyana bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar somaliya ta karbi magungunan rigakafin cutar corona karo na farko tun a watan maris kuma tuni aka gudanar da allurar rigakafin ga mutane da yawan su ya kai kashi 42 cikin 100 na al'ummar ƙasar suwan ya ƙara da bayyana cewa akwai buƙatar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ci gaba da gabatar da tallafi domin ganin an samu magungunan rigakafin cutar ta corona da za su wadatar da dukkanin al'ummar ƙasar francisco Siotono jose madera wakilin shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka na musamman a somaliya kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar afirka a kasar ya gabatar da nashi rahoto ga kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya da a ciki ya yi gargaɗi kan barazanar kungiyar ta'addanci ta al yana mai cewa akwai tsananin buƙatar tallafawa jami'an tsaron somaliya a fagen wanzar da tsaron kasar madera ya ƙara da cewa ci gaba da ƙoƙarinmu a fagen gabatar da taimakon sake gina jami'an tsaron kasar da karfafa su domin cimma manufar da ake son kaiwa gare ta a somaliya yana da mahimmanci kwarai da gaske idan har muna son kiyaye nasarorin da muka cimma a baya da kuma cimma nasarar shirin mika ragamar tsaron kasar ga gwamnatin somaliya kamar yadda yake a cikin kuduri mai lamba 2568 a bangaren siyasar cikin gidan kasar kuwa an sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatocin larduna bayan dambaruwar siyasar da ta kunno kai a kasar a cikin watan afrilun da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da bukatar ƙarin wa'adin shekaru biyu ga shugaban kasar da na majalisar dokokin kasar kuma shugaban kasar abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin da hakan ya zame doka lamarin da ya janyo kace nace a ciki da waje. 'yan kasar har ila yau dambarwar siyasar ta janyo rabuwar kan jami'an tsaron kasar tare da bullar sojojin sa kai a sassa daban-daban na kasar tare da dauki ba daɗi tsakanin su lamarin da ya zame tarzoma a duk faɗin kasar james wan wakilin babban sakataren majalisar dinkin duniya a kasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa bayan matsin lamba majalisar dokokin kasar a ranar ɗaya ga watan mayu ta yi watsi da dokar zaɓe na musamman a matakin tarayya bisa bisa buƙatar shugaban ƙasar tare da baiwa firayim ministan ƙasar damar jagorantar gwamnatin tarayyar ƙasar da tattauna batun shirya zabuka a ƙasar da kuma ƙoƙarin sake haɗa kan jami'an tsaron somaliya gami da tattaunawa da gwamnatocin lardunan ƙasar a nashi ɓangaren minista mai kula da harkokin siyasar waje da alakar ƙasa da ƙasa a somaliya muhammad abdulrazak ya bayyana cewa batun gudanar da zaman tattaunawa domin cimma matsaya ɗaya ba abu ne mai sauƙi ba lamarin da ke nuni kan muhimmanci muhimmancin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka a ƙasar yana mai jaddada cewa rashin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka zai janyo taɓarɓarewan tsaro a somaliya da rushewar cibiyoyin gwamnatin ƙasar abdulrazak ya ƙara da cewa a halin yanzu al'ummar somaliya sun cimma daidaiton baki kan gudanar da zaɓuka cikin 'yanci da inganci a duk faɗin ƙasar don samun ci gaba a ƙasar somaliya muhammad abdulrazak ya jaddada buƙatar jan ragamar shugabancin ƙasar ta hanyar hanyar zaɓuka a duk faɗin ƙasar cikin 'yanci da gaskiya wanda hakan ne za a samu haɗin kan ƙasa da karɓaɓɓiyar gwamnati a tsakanin 'yan ƙasa da abokan samaliya domin samun damar bunƙasa ci gaban ƙasar tun a ranar 12 ga watan afrilu ne shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kada ƙurar amincewa da shi kan ƙarin wa'adin mulkin sa da na majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya kare a watan Fabrairu wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangaren suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron tsaron kasar ta somaliya don haka ta fitar da bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron kasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taba aminta da shi ba a gefe guda kuma tun bayan da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun kasar shugaban majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta dauka na goyon bayan karin wa'adin shugabanci a kasar kasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin kudirin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya ta dauka na amincewa da kara wa kanta a lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin ƙasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban ƙasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan ƙasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran ɓangarorin ƙasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da za a samu amincewar 'yan ƙasa a gefe guda kuma bayan da wa'adin shugaba muhammadu abdullahi farmajo ya kawo ƙarshe 'yan adawan somaliya suka fara ɗaukar kansa a matsayin shugaba maras halacci kuma kan iya janyo cikas ga wani kokarin gudanar da zaman tattaunawa a tsakani domin samun fahimtar juna sakamakon haka a kasashen duniya a wannan lokaci suka fara gudanar da kiraye-kirayen ganin an gudanar da zabuka a somaliya cikin hanzari kasar amurka da ta kasance cikin kawayen somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗin ta kan matakin ƙara wa'adin shugabancin kasar sakamakon haka sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony bile. blinken ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwar kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da haka yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma wajen ƙawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙara wa'adin zai zame matsala da zai janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al mai alaƙa da da kungiyar alka'ida har ila yau anthony blinken ya yi gargadin cewa wannan sabuwar doka ta kara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alakar ta ta musamman da gwamnatin somaliya da kuma daukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga kasar amurka saboda matakin da suka dauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a kasar ta somaliya a nata bangaren kungiyar tarayyar turai a ta bakin babban babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar joseph borrell ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka dauka zai iya janyo rabuwar kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya gami da haifar da matsanancin barazana a kokarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to marila yanzu kuma lokaci ne da muke dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Sani Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da karanta muku kisar annabi Musa salam inda muka ce ya kama hanyar madiyana ya kuma roƙi Allah ta'ala ya shiritar da shi akan hanya madaidaiciya da kuma alheri. A yau za mu yi magana irin aikin alheri wanda annabi Musa salam ya yi wanda ya buɗe masa kofofin alheri masu yawa bayan ya isa garin Madiyana kuma ya nisanci ƙasar Masar. Malaman tafsiri sun bayyana cewa Annabi Musa salam ya yi tafiya na kwanaki takwas kafin ya isa Madiyana kuma ya dogara da cin 'ya'yan itace da ganye akan hanyarsa kafin ya isa Madiyana don bai fita da komai ba na guzurin tafiya tunda gudu ne ya yi don tsira da ransa. a lokacin da annabi musa salam ya isa garin madayana kafafunsa sun kumbura saboda tafiya mai nisa wanda ya yi wanda kuma bai taɓa yin irinsa ba alkurani mai girma yana cewa kuma a lokacin da ya isa mashayar madiyana ya sami wata jama'ar mutane suna shayarwa kuma a bayansu ya sami wa'ansu mata biyu suna korar tumakinsu ya ce menene sha'aninku suka ce ba za mu iya shayarwa ba sai makiyaya sun fita kuma mahaifinmu tsoho ne mai daraja cikin suratul qasas Sa'a ta uku. wato abin da ya faru shine annabi Musa alaihi salam ya ga mutane da dama makiyaya suna ta shayar da dabbobinsu daga wata rijiya ɗaya tilo a wurin sai matasa masu ƙarfi idan sun fara shayar da dabbobinsu ba wanda ya isa ya shayar da dabbobinsa sai sun gama sai a can gefe kuma ya ga wasu 'yan mata guda biyu wanda akwai alamun kamun kai a zahiri tattare da su su ma suna da dabbobi amma ba sa iya shayar da su sai zuciyar annabi musa ta sosa don baya son ganin ana zalunta mutane sai ya je wajen 'yan matan nan ya tambaye su me yasa ku ba a shayarwa sai suka ce ai sai sauran mutane sun kare sannan su za su shayar kuma babanmu tsoho ne da ba zai iya wannan aikin ba da ya ji dalilin da ya sa ba sa shayar da dabbobinsu sai annabi musa salam ya shiga cikin ribibin mutanen ya shayar musu da dabbobinsu sannan suka koma gida sannan suka koma gida sannan shi kuma koma gefe ya zauna kamar yadda alkur'ani ya kawo yana cewa sai ya shayar musu sa'annan kuma ya juya zuwa ga inuwa sannan ya ce ya ubangiji lalle ni ga abin da ka saukar zuwa gare ni na alheri ni mai bukata ne cikin suratul ashirin ayata 24 yana kammala wannan addu'ar tasa ba da dadewa ba sai ga ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta dawo tana jin kunya tana faɗa masa cewa ai babanmu yana kiranka don ya saka maka da aikin da kai mana a lokacin da ya shiga wajen annabi shu'aib salam sai ya faɗa masa daga inda ya fito da kuma abin da ya faru da shi har ya sami kansa a garin madyana sai annabi shu'aib ya ce masa kada ka ji tsoro ka kubuta daga hannun azzalumai bayan haka sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan kamar yadda alkur'ani yake cewa ɗayarsu ta ce ya baba ka ɗauke shi aiki lallai ne mafi alherin wanda za ka ɗauka aiki shi ne mai ƙarfi amintacce suratul kasas a ta 26 daga nan sai mahaifin nasu annabi shu'aib salam ya amince da shawarar diyarsa ya fara magana da annabi musa kan cewa zai ɗauke shi aikin kiwon dabbobinsa sannan shi kuma zai saka masa da auren masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata biyu sannan zai bashi dabbobi don ya rike matarsa da sauran iyalansa alkur'ani mai girma yana cewa ya ce lallai ina nufin in auren maka ɗayan 'ya'yana biyu wa nan kan ka yi mani aikin ijara shekara takwas to idan ka cika goma daga gare ka yake ba ni son in tsananta maka za ka same ni in Allah ya so daga salihai cikin suratul qasas aya ta 27 a nan za mu fahimci cewa annabi musa salam ya zama ɗan gida har annabi shu'aib salam yana nufin auren masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata tare da aikin da zai masa aikin kiwon da zai masa na shekaru takwas ko kuma goma bisa zaɓinsa alkur'ani mai girma ya kammala da cewa annabi musa salam ya amince da wannan ijaran ko kuma aikin inda yake cewa ya ce wannan yana tsakanina da kai kowane ɗayan adadi guda biyu na ƙare to babu wani zalunci a kaina kuma Allah ne wakili da abin da muke faɗa cikin suratul qasas ayata 28 da haka kuma annabi Musa alaihissalam ya koma Madyana har ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Shu'aib alaihissalam masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na isoshin rayuwa a wannan makon sai kuma wani makon da idan Allah za mu ji sauran bangarorin rayuwa na annabi Musa alaihi salam anan kuma za mu da sa'a cikin shirmu na yau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. Shirin da kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu, mu kuma cikin yarda Allah mu ba ku amsa daidai gwargwadon abin da kuka tambaya. To a yau ma dai ga tambayoyi daban-daban wanda sai dai mu ɗauki wasu daga ciki. Wannan bawan Allah yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. a cikin al'amura da ya shafi fikihun shi'a mukan ji wasu suna cewa wajibi ne idan an zo an yi kiran sallah sai an ambaci wai sunan aliyu bin abi talib karramallahu wajahu to shin wannan wani abu ne da yake bangare na ita kanta kiran sallah din ko kuma wani abu ne wanda yake aka ƙara shi domin mu a ɓangaren ahalin sunna ba mu ci karo da wani guri da aka ce a kiran sallah a ba da wannan bayani ba ko kuma a ƙara wani abu kamar a sa sunan wani daga cikin sahabbai ba na fata za a bani cikakkiyar amsa to um, bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma ina ganin akwai wasu lokuta can da muka amsa kwatankwacin wannan tambaya ko da dai kai tambayar ka yi ta tafi waccan lokacin amma dai mun taɓa amsa shigen wannan tambaya na farko dai inda ka je kake gani ko kuma inda ka ji ka ce ka ji ana faɗa ba haka ba ne babu wani daga cikin al'amura na fikihu na shi'a babu wani malami daga malaman shi'a da ya ce in ambaci dole ne wajibi ne sai an ambaci sunan aliyu bin abi talibin alaihi salam a cikin kiran sallah babu wani wanda ya faɗi wannan magana kiran sallah da ka ji ana ambatan sunan aliyu bin abi talibin kamar yadda muka ba da amsa a wancan lokacin ma mun faɗi dalilai kuma ai abu ne wanda ake faɗa ko ba wani abu ne wanda yake ba dalili ba ne da shi kuma ba gaskiya ba ne abinda ake cewa bayan an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to sai kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah ba na tsammanin cewa akwai wani musulmi kowaye shi shi'a ne ko sunni ne ba wani musulmi a doron ƙasa a duniyan nan baki ɗaya da yake da shakkun cewa aliyu bin abi talibin waliyun allah ne babu shi domin ko su sahabban da kansu waɗanda suka rayu da aliyu ɗin kai hatta makiyan aliyu bin abi talibin ɗin babu wanda bai masa wannan shaida ta cewa shi waliyin allah ba ne to ashe dan an ce na shaida ashadu anna aliyan waliyullah na shaida cewa ali waliyin allah ne wannan ashe ba wani abu ne wanda yake za a tada zijiyar waya a kai ba amma ba wannan din ma da ake faɗa ba ba an ce wajibi ba ne babu wanda ya wajibta faɗar wannan din abin da kurin yake nan kamar yadda muka taɓa amsawa kiran sallah wani abu ne wanda yake tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi kiran sallah kuma manzo ya gani a mafarki wannan bilal bin alhabashi ma ya gani a mafarki gashi nan dai a rubuce a cikin littattafai wanda aka saba kiran sallah har wafatin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ambatan aliyu bin abi talibin ba a ambatan kowa a cikin kiran sallah in ka ji an ambaci wani daga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma a lokaci kuma da ya zo bayan wafatin annabi lokacin halifa na farko abubakar bin abi kuhafa lokacin abi wannan halifa na biyu umar al-khattab lokacin halifa na uku usman bin affan da dai sauran abubuwan da suka biyo bayan kashe usman bin affan din muawiya dan abu sufiyan shi ya tada fitinoni fitina kala-kala ya tada ita a siriya a kasar da a wannan kasa ta siriya a damascus a wannan lokaci ya nuna maitan ya nuna maitan son mulki da da hawa karagan mulki ta kowane hanya bayan ga aliyu bin abi talib shine halifan wannan lokaci na hudu a bisa jerin halifofin da ahalin sunna suka yarda da su haka a jerin gwano aliyu bin abi talib ne na hudu amma shi mu'awiya ya tawaye ya nuna son mulki yake yi ya fito fili banda wannan tawayen da son mulki da dagawa da allantuwa kan al'umma sai kuma ya kasance ya halasta ya wajabta zagin aliyu bin abi talib a kan mimbari na salloli hatta ranakun juma'a ana hudu ba mu'awiya dan abi sufyani sai ya wajabta wa malamai limamai na masallatai dole sai sun yi la'ana ga aliyu bin abi talibin a kan mimbari ba don komai ba a don kurin ya kaskantar da wannan bawan allah ya nuna shi ba kowa ba ne wannan la'ana da ya wajabta wa mutane ana yi a kan wannan bawan Allah Ali bin Abi Talibin sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wanda duk cikin sahabai kowa ya shaida babu wani wanda ya yaƙi kafirai ya rugurguza Yahudawa a Haibar ya yi face-face da makiya addinin Allah fiye da Ali bin Abi Talibin daga duk cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi ba wanda bai masa wannan shaida din ba amma sai ga muawiya dan abu sufyan ya wajibta tsinuwa da zagi da la'ana akan wannan bawan Allah to su kuma mabiya aliyu bin abi talimin da suka ga abin yayi yawa jahilan mutane musulmai jahilai waɗanda ba san me haƙiƙani ba domin lokacin da ma aka ce aliyu bin abi talibin ya yi shahada wani wanda yake makiyin allah ɗan ta'adda wani wai mai suna ibn muljam almuradi ya zo ali ibn abi talibin yana sallah ta asuba ya zo ya ɗauki takobi ya sara masa aka to da aka gaya wa jama'a wasu da dama a can wajejen siriya din nan wannan sham din wannan gurin da muawiya yake mulki aka ce ai ga ali ibn abi talib ya yi shahada a masallaci yana sujjada ga allah subhanahu ta'ala da yawa mutane suka yi mamaki wai aliyu ya shahada a masallaci fa kuka ce au dama yana zuwa masallaci ne dama yana sallah ne suna ta mamaki saboda tsabar jahilci da irin wani kiyayya da muawiya dan abu sufyan ya yada a tsakanin al'umma har yana nuna mutane kamar aliyun ba ba ma sallah yake ba shi yasa da ya shahada mutane an ce ya yi shahada a masallaci suke ta mamaki saboda tsaban makaro da makirci irin na wannan muawiya da ya yi a wannan lokaci to duk wayannan abubuwan sun faru a tarihi duk suna cikin littattafai waɗannan abubuwan da muke faɗa to daga baya mabiya ali masoya ahlul baiti masoya manzon Allah masoya gaskiya sai suka ga abin yayi yawa jahilai suna ta yada wannan al'amari da muawiya ya dora su a kai to daga nan ne mabiya aliyu bin abi talibin suka ce ya kamata mu dinga sanar da jama'a waye aliyu bin abi talib akwai jahilai da dama ba su san waye bin Ali bin Abi Talib nan ba to dalilin ɗaya daga cikin mafi girman dalilan da ya sa kenan sai ya kasance masu son ahalul baiti masu son 'ya'yan fatimatu Zahra, salamullahi alaiha masu kaunan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kasance in sun zo kiran sallah domin su sanar da jama'a waye aliyu bin abi talibin bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai kuma su ce ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan hujjatullah na shaida cewa ali lallai waliyin Allah ne na shaida cewa ali lallai hujja ne na Allah ta'ala da Ubangiji ya sanya shi wa addinin musulunci hidima domin mutane su fahimci cewa wannan abin da mu'awiya yake yadawa ƙarya yake yi ba gaskiya ba ce shi yasa mabiya manzo mabiya ahal baiti masoya gidan rasulullah sai suka kasance suna ambaton aliyu bin abi talibin bil da gaskiya domin su bayyana mutane hakika cewa ali din nan fa da muawiya yasa ake zagi ali din nan fa da muawiya yasa ake la'ana to fa waliyin allah ne fa ku daina yin abin da muawiya ya dora ku kai. wannan alin fa hujja ne a wajen Allah ta'ala ku daina ainihin faɗan abubuwan da mu'awiya ɗan abu sufiyan ya ɗora ku a kai na ainihin zagin waliyan Allah wannan shi ne dalilin da ya sa kuke ji ana faɗan ashadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah da duk waɗansu waɗanda suke mabiya a baiti a ko'ina suke a duniya suke faɗa to amma duk da haka ba wai an mai da shi wajibi ba ne domin za ka iya yin kiran sallah baka ce anna ali ashadu anna aliyan waliyullah ba kuma kiran sallan ka yayi kuma ba ka da wasu matsaloli a cikin wannan al'amura ba wani wani malami na fikihu ko kuma marja'i waɗanda yake ba da fatoyi na fikihu da ya taɓa ɗaukan cewa ashadu anna aliyan waliyullah wajibi ce a cikin sallah to wannan mai tambaya ina fata na amsa masa wannan tambaya tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta to saboda lokaci ga shi da mun so mu amsa wasu tambayoyi amma wannan tambaya kwaya ɗaya ta cinye lokacin sai dai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 matukar ba a ɗauki matakin wanzar da adalci ga al'ummar falastinu ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar iraki burhan saleh ya jaddada cewar gwamnatin iraki da al'ummar kasar suna kan bakansu na ganin falasinawa sun samu cikakken yancin kansu a jawabin da ya gabatar a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic karo na farko da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falasinu a mayar da take yi don kubuta daga mamayar yahudawan sahayuniya shugaban shugaban kasar iraki burhan sale ya jaddada cewar a yau kasashen musulmi membobi a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi sun tari ne domin jaddada goyon bayan su ga al'ummar falastinu kuma tabbas ba za a taɓa samun wanzuwar zaman lafiya da sulhu masu ɗaurewa ba a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a tabbatarwa al'ummar falastinu haƙoƙinta na samun cikakken 'yancin kai ba kuma gwamnatin iraki da al'ummarta suna kan bakansu na ganin al'ummar falastinu ta kai ga cikakken cikin 'yancin kai a nashi bangaren shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya jaddada cewa boran falasinawa da ya kai ga bullar yaki tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa ya samo asali ne sakamakon matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kuma wannan yaƙi yana matsayin rusa wasar da wasu ƙasashen larabawa suka gudanar ce da sunan kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman mafarkinsu cewa kusancin su da haramtacciyar kasar isra'ila zai rage kaifin ta kan al'ummar falastinu a jawabinsa a zaman taron kasashen da suke mambobi ne a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic da aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran domin taimakon al'ummar falastinu a ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shugaban shugaban gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki hadi al'amiri ya bayyana cewa muna godiya ga manyan malaman kasar iraki kan matakin da suka ɗauka na goyon bayan batun al'ummar falastinu da ya ginu akan gudanar da gwagwarmayar neman yanci da kare kai daga wuce gona da irin yahudawan sahayoniya hadi al'amiri ya kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a yankin zirin gaza amma amma wasu sun ɗauki matakin kawar da hankulan al'umma daga kan irin wannan bakin zalunci na yahudawan sahayuniya ta hanyar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma wannan yaƙi na baya-bayan nan ya rusa makircin siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila tun a makon da ya gabata gamayyar siyasa ta fata alliance ta ƙasar iraki ta jaddada cikakken goyon bayanta kan gudanar da zaman taron ƙasa da ƙasa domin nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu a taron manema labarai da ya gudanar a ranar Asabar ɗin makon da ya gabata. Memba a kwamitin shirya zaman taron ƙasashen da suke mambobi ne a kwamitin shirya zaman taron ƙasashen da suke mambobi ne a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC da aka buƙaci gudanarwa a birnin Tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran. Mahmud Arrubai'i memba a gamayyar siyasa ta Fata Alliance ta ƙasar Iraki ya bayyana cewa za a gudanar da zaman taron ƙasashen musulmi karo na farko domin taimakon al'ummar falastinu a gwagwarmayar ta da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana mai bayyana cewar al'ummar falastinu mai dauke da ruhin jihadi da gwada jarumtaka wajen kalubalantar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu takama da karfin soji a duniya tare da alfahari da zaluncin su da rashin damuwa da keta ka'idoji da dokokin kasa da kasa game da rashin mutunta ruhin dan adamtaka memba a gamayyar siyasa ta fata alliance ta ta kasar iraki mahmud arubai ya kara da jaddada cewa gamayyar su ta fata alliance za ta ci gaba da goyon bayan gwagwarmayar falasɗinawa jarumai da ta ginu akan tubalin neman wanzar da adalci da girmama ruhin dan adamtaka kuma wannan mataki na jaddada goyon baya ga gwagwarmayar falastinawa ta samu gagarumin karfafawa daga jagoran addini ayatollah said ali sistani da ke jaddada wajabcin taimako da tallafawa al'ummar falasɗinu da gwagwarmayar su ta jarumai ta tun kafin gudanar da zaman taron birnin tehran a rubai ya bayyana cewa zaman taron zai samu halartar 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya da kungiyoyi daban-daban gami da kafafen watsa labaran duniya saboda mahimmancin zaman taron kamar yadda gamayyar siyasa ta fata alliance ta kasar iraki ta kai ziyara ofishin jakadancin falastinu da ke birnin bagadaza tare da zantawa da wakilan jagororin kungiyoyin gwagwarmayar falastinu domin jinjina musu kan gagarumar nasarar da suka samu a fafatawarsu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin tsirin gaza kuma gamayyar jam'iyyar ta fata alliance ta halarci zanga-zangar al'ummar iraki da kuma tarukan gangami na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a lokacin yakin boran baya-bayan nan a falastinu a dandalin yanci da ke birnin bagadaza da sauran lardunan kasar iraki kamar yadda mahmud arubai ya bayyana cewa gamayyar jam'iyyun fata alliance tana shirya gudanar da zaman tarukan karawa wa juna sani da fannin dokoki da na 'yan jaridu da kuma na taron gangamin al'umma domin jaddada goyon bayan al'ummar falastinu a sassa daban-daban na kasar iraki a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda a ranar juma'ar makon da ta gabata shugaban gamayyar jam'iyyun kasar iraki ta fata alliance hadi al'amiri ya buga wayar tarho ga ismail haniya shugaban ofishin bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad na hala domin jinjina musu kan turjiya da jarumtar da suka nuna a fagen kalubalantar rundunar soji mafi karfi da ake wadawa a yankin gabas ta tsakiya tare da tilastawa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da take samun cikakken goyon bayan kasar amurka da kasashen yammacin turai amincewa da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sakamakon wutar da take fuskanta daga makami masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya daga yankin zirin gaza azantawarsa da jagororin ƙungiyoyin gwagwarmayar biyu hamas da jihadul islami hadi al'amiri ya jaddada cikakken goyon bayan su ga al'ummar falastinu da 'yancin birnin kudus da masallacin aksa da yankin zirin gaza da karfafa kungiyoyin gwagwarmayar falastinawa yana mai fayyace cewar makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayar falastinawa sun kafa tubalin wani sabon tarihi ga al'ummar musulmi da na larabawa. al'amuri ya kara da cewa a yau al'ummar falasino ta fara kusantar alkawarin ubangiji na samun nasara akan azzalumai kuma jarumta da tsayin dakar al'ummar falasino gami da sadaukarwarsu ta rusa karerayin cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila runduna ce da ba a galaba kanta kamar yadda yakin baya-bayan nan ya rusa yaudarar da aka bullo da ita na neman kawar da hankulan al'ummar duniya daga kan haƙƙoƙin al'ummar falasino da sunan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin samar wa Falasinawa haƙoƙinsu ta hanyar lumana al'amiri ya jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fahimci cewa lalle ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinu sun kai ƙarfin kalubalantar rundunar sojinta kuma makaman ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa suna daidai da makamai masu linzamin rundunar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa za su iya ratsa dukkanin yankunan yankunan yahudawan sahayoniya 'yan mamaya sabanin shekarun baya tun a ranar 13 ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na ƙoƙarin fitar da falasinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida da kuma matakin da yahudawan sahayuniya 'yan ƙaƙa gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu rahotanni sun tabbatar da cewa a matakin farko da duniya ta gabatar da kiraye-kiraye kan ganin an dakatar da buɗe wuta ya tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da bangaren gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wutar daga kowane bangare domin gwamnatin sa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin Gaza da zubar da jinin Falasɗinawa saboda gamsar da Yahudawan sahayuniya 'yan kakagi da cewa gwamnatin sa ta yi nasara a yakin da take yi da ƙungiyoyin gwagwarmayan Falasɗinawa da suke yankin zirin Gaza duk da irin barnar da makamai masu linzamin ƙungiyoyin gwagwarmaya suke yi ga ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo da makamai masu linzamin suka samu gagarumin ci gaba wannan karo har-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankunan falasinawa sun fuskanci mai da martani daga kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa musamman har-haren makamai masu linzami da suke ruguza gidaje da gine-ginen yahudawan sahayuniya lamarin da ya wurga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da mukarraban shugabansa masu son ganin yakin ya ci gaba cikin tsananin damuwa tare da rashin mafita musamman ganin yadda makamai masu linzami na 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da ruguza gidaje da cibiyoyi gami da duk wani gini a matsugunan yahudawan sahiyuniya kuma ci gaba da fuskantar irin wannan barna da faɗaɗar ta lamari ne da zai hana bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila samun damar gindaya wani sharaɗi akan falasɗinawa a duk wani zaman tattaunawa da za a gudanar domin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su sakamakon haka ya zame ala tilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa kai bori ya hau domin kubutar da kanta daga abkawa cikin kunya mafi muni matukar yaƙin ya ci gaba saboda a wannan karo makamai masu linzamin falasɗinawa suna ƙetara na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami cikin sauƙi domin isa yadda aka auna su masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe anan ne za mu ja linzami sa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin shirye-shiryen namu na wannan lokacin kafin lama ga dai wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu hakan dai zai ba shi damar ci gaba da shugabancin kasar na tsawon wa'adin wani mulki na shekaru bakwai masu zuwa shugaban majalisar dokokin kasar hamude saba ya ce bashar al-assad ya lashe zaben ne da kaso 95.1 na ƙuri'un da aka kada sabanin ƙuri'u kaso 88.7 na shekarar 2014 a ranar 17 ga watan yulin shekarar 2000 ne shugaba bashar al-assad ya maye gurbin mahaifinsa hafiz al-assad a matsayin shugaban kasa ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar na 2012 shugaban kasa na da damar tsayawa takara sau biyu wanda ke nufin wani ne wa'adin shugaba assad na karshe a karan farko kasar jamus ta amince da aikata kisan kiyashi a namibia kan al'ummar herero da kuma nama a lokacin mulkin mallaka na turawa a tsakanin shekarar 1884 da kuma 1915 ministan harkokin wajen jamus heiko mas ya ce kasarsa ta ɗauki nauyin mummunan abin da aka yi a tarihi wanda ya saba wa mutuntaka ya ce jamus za ta nemi ahuwar namibia da kuma mutanen da aka kashe yallansu wannan dai ya biyo bayan shafe dogon lokaci ana tattaunawa tsakanin kasashen biyu jamus ta kuma ce za ta kashe kudaden euro biliyan 1.1 domin gudanar da ayyukan ci gaba a kasar ta namibia hakan dai ya sa kasar jamus ta zame kanta daga cikin sauran tsaffin kasashen da suka yi mulkin mallaka da suka ki amincewa da aikata kisan kiyashi ko laifukan da suka aikata a wancan lokacin to masu mu da kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu kwana lafiya